Waƙa yaban annabi ta jawo alnuhu magana, rarara ya bayyana bayan barnar da aka yi masa. Sanin kuwa ne yadda malamai ke ta faɗakarwa kan yadda masu yabo a wasu wuraren a cikin waƙoƙinsu suke bawa annabi matsayin Allah, kamar ko ayyuka ko siffofi, wanda an fi samun wannan ƙalubale daga ɓangaren izala, saɓanin 'yan ɗariƙa da daga ɓangaren su waƙoƙin ke fitowa. da wasu daga cikinsu ke ganin hakan a matsayin daga darajar annabi fiye da dukan wani abin halitta domin yadda Allah har a cikin ibada yakan haɗa sunan shi da na annabi wajen iƙama ko kiran sallah kalmar shahada da sauransu a nan wani malami ne daga ƙasar Nijar ya raddi ga jarumi Nuhu bayan ganin sa a bidiyon wata waka ta yaban annabi mai taken amince da ni annabi yi malamai sun sha irin wannan raddi ga sha'irai irin su marigayi Fadin Bege, marigayi Rabi Usman Baba da sauransu. Ganin Alinuwa a waƙar yaban da ba layinsa ba ne, ya sa wannan malamin shi ma ya dara a kansa. Titir babu dusai annabi, wa hmm, zai baka bayan annabi. Ka karɓe ni ya annabi. ka zaɓe ni ya annabi ka dube ni ya annabi dafa inka ya annabi jalabinka ya annabi domin faɗi ma ya annabi dan kisa in annabi sayyidil bashari a shekaran jiya ne na gani ko muka yi taliki game da waƙar da su alinu suka ce za su saki ko sun ko saki waƙar amma wallahi abun abun tausayi ne kaga yanzu a hadisa nan mu yake cewa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta Allah ba wanda ya isa ya bayar da abin da ka hana ba wanda ya isa ya hana abin da ka bayar annabi ya tabbatar da Allah kadai ke bayarwa sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke hanawa to su alinu sun yi waka sun cewa zai baka in ba annabi sun ɗauki matsayin Allah da haƙƙin Allah sun baiwa annabi me sunan wannan shirka ce ba muna kahirtar da su kan maganar muke magana yanzu hukuncin abin da su gai kahirci ne shirka ce suna roƙo annabi suna cewa dafa inka annabi me ma'anar dafa yi ha kariya wa yake kare mutum Allah ne yake karewa kun daga hannu kuna cewa dafa inka ya annabi Allah ya gai a cikin Qur'ani cewa roƙon wani Allah shirka ne in tad'uuhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum Allah ya ce waɗanda kuke roƙon nan ko kun roƙe su ba za su ba ba ba za su ji ku ba ko sun ji ma ba za su karɓa muku ba kuma ranar tashin kiyama ba za su yarda ba da shirkar da kuka yi wa ya kira roƙon wani Allah shirka Allah ya kira shi a Qur'ani shirka da haka wannan wakar wallahi wajibi ne su tuba daga gare ta kuma su sani yadda za su yi da ita sannan abin da zai ƙara tayar da hankali shi ne yanzu waɗannan matasan 'yan tiktok da yanzu aka ka ganin sun hara hawanta musiba ce bala'i ne sharri ne duk da in ka kyautata musu zato su za su ce mi suka yi kasida da yabon annabi ya jama'a yabon annabi na buƙatar ilimi yabon annabi na da kyau ba mai inkare shi sallallahu alaihi wasallam amma yana da ƙa'idodi daga ciki sa kiɗa ciki haramun ko babanka in kana girmama shi ba za ka zo bakin gidanku kana kada ganga kana kiran sunan babanka ba to sai ka yabi annabi ka sa kiɗa sannan a huce ga kiɗa ma a bashi matsayin Allah bayan shi da kanshi ya ce la taturuni kama afratin nasara almasiha ibn maryam kada ku wuce gona da iri wajen ya gona kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa dan maryam ya ce inna ma ana abdul ni bawa ne na allah kuma manzo ne na allah da haka kulu abdullahi wa rasulu da haka wannan waƙar tana ɗauke da shirka wajibi ne su tuba su barranta da gare ta a yayin da ake wannan wani malami da daga ƙasar ta nijar aka samu da ke yada da'awar cewa shine a kan kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake bayyana a gurin Kirista shine Annabi Isa gurin musulmai kuma shine Mahadi yayin da gurin ɗan ɗarika kuma shine Gausi dan shine yake kan kujerar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma an aiko shi da sako mai girma wanda suke yada bidiyon ana masa martani da suka kalaman nasa ta fatan Allah ya karawa Annabi daraja a wurin Kirista ko Eh. su kaga ba musulmai bane ba san ba hmm. musulmai bane balle su san mahadi hmm. ko ba haka bane eh ba su da mahadi ba dan ba musulmai bane balle su da imam mahadi hmm. amma sun san isa na sabkowa ko sun san isa na zuwa to auren kirista kenan ni ne isa ko ba haka bane ni ne isa auren kirista dan ba san mahadi ba su eh ba su sayar da musulunci balle su sayar da mahadi auren musulmi su ko wanda ba yan dariƙa ba ba yan faila ba su ko sun san imamu mahdi duk musulmin duniya da an ce imamu mahdi almuntazar ya sani ko hmm. su ko yan dariƙa tijaniya yan faila su suka san gausi kina waɗanga mukamai duka ni ne bisa gare su Saƙuna na al'umma su ba da gaskiya ni ne gausan zamani ga yau ni ne na hukujiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko na zo akwai aikin da aka bani wanda ya raba mutane yadda kowane manzo ya zo to ya zo da abin da zai ƙara da mutane kowane wali ya zo zai zo da abin zai karar da mutane na dai gaya muku babban aiki na la ilaha illallah muhammadu rasulullah kina duk musulmin duniya ya ji zakirai na sun shigo da la ilaha illallah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah la ilaha illallah ya muhammadu rasulullah

ta duniya ba ta nan Kano gaba ɗaya ba ta duniya gaba ɗaya kuma na gayi in ka tarba ta intanet kana samu ta talabijin a waya a mimuri ko ina ka tarba za ka samu shekara ashirin kenan yau da zuhuri na ce musu ni ne gausun zamani shine shine cikakken zuhuri ga yanzu mutum ya ce shine gausun zamani to an ji ne ina can Niger kuma ina haituwa nan Najeriya mm. ina haita Benin can Niger kuma ina yawata sauran kasashe duka ina zuwa to abin kira na zuwa ga mutane su yi imani ne ne gausun zamani mm. kuma na zo da abu wanda yake ai tarbiyya a san Allah bayan zikirin Allah ma ma'anar la kamar da mai aisha da yake cewa ma hmm. ma'anar la ana ta kira la ilaha illallah wala ila wai ne ma'anar la ilaha illallah sai suka dan bada wai la khaliqa wala razika wala ma'budu ko wala huwa la mitu wa Allah shike kasha shike sai sifan shine wannan hmm. ai shi Allah ta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 sai dai abokinsa baban cinedu ya bayyana ko shi an masa asara ta kai ta miliyan 40 ranar kuma abin ba a magana haka zalika baban cinedu ya tabbatar da dukkan labaran da ake yadawa na kyaututtuka da aka bawa rararan na gidaje da motoci ƙarya ne tamkar ma zuba gishiri ne a ciwon da suke ji na abin da aka yi musu ko kuma hanyar hana wanda yake shirin taimaka musu ya fasa in ya sun sami irin wannan tagomashi. bayan gama duba ta'adin da aka yi masa kuma a jiya rarara yana komawa gidansa ya raba kayan abincin azumi ga mabukata da suka hada da buhunhunan shinkafa da katan-katan ɗin taliya da sauran kayan abinci da kuɗin cefane kamar yadda ya saba duk shekara da fatan Allah ya da alkhairi ya kuma sa a mizani Allah ya tsare ka rarara a yanzu ba ka matsara zaki ka sha gaban kura zancen nan ba batun gyara babu irin kani na sani sai dai sai jama'a. hasada kuma hasada kun da. ne da shan Allah da bai da wasai kani. Rarara ya riga ya yi sama. In dai waka kake yi kasar nan tilan zanayi mati. Sai dai ku ci kanku yan hansada. In zancen gaskiya za a yi babba shi ke saman kankani. asara da masu suka kore ba za su kada shi ciwon ido sai dai hakuri ai kuma gidan wadauta sai hakuri ciwon ido sai dai hakuri sai dai hakuri ciwon ido sai dai hakuri masu ah. bakin cikin sai dai hakuri ciwon ido sai dai hakuri na kalumi amana gogo la amal ya girma batun batumi sai dai hakuri ne yau ka bar su su hauta gumi ciwon ido sai dai hakuri ya sun sai hakuri ciwon ido sai dai hakuri yau kuwa na tsaye